babu laifin an dako babi kai ya yi rabu ana cikin fasalin fi adadin jannati wa a janasika to an riga an yi maganan malamai da yawa an yi hatta sabo-sabon nan kafin halilu harrasku alosiku an yi alosi an yi harras yanzu ga mai sharhin baitocin abin nan qala al-allamatu muhammad ibn salih al-usaydi rahimahullah yuridu an yaqula al-muallif fi hadhihi al-qita mai littafin nan ibn al-qayyim yana so ne yayi magana akan wa'annan yankin baitoci innal jannata laha asma'un muta'addidatu aljanna na da sunaye da yawa mabambanta lakin asluha arba'atu amma tushen aljanna hudu ne kawai guda hudu ne nau'i hudu ce amma sunayenta ne ya zama iri iri jannatani min zahabi akwai aljanna guda biyu na zinariya mene aniyatuhuma wa ma fiha koran su abun nan kwanukan da ke cike da abin da ke ciki cire mana kasu zinariya ce wa jannata ne akwai wasu aljanna min fidda aniyatuhuma koran su kayan aikin da ke cikin su gaba ɗaya wa ma ma azrafa ce hadal asli wannan shine asali da abin da ya taso daga aljanna aljanna guda hudu ce wa ma baqiya abin da ya rage fa innahu awsafun li mawsufin wahidi siffofi ne ga abin da aka siffata ake siffatawa guda ɗaya hmm. eh a'a a ce me yi same ka ko da ke kana bacci ne amma kai kokari ma yau amma dai ai ai san tambaya ne ba nake an ce janna ta neman zahari sai ya zama guda janna ta zama guda guda ya amma mamaki yanzu ka tashi daga bacci marje sosai ko ka je ka yi wa alwala tun da yanzu an kusa tasiri wajen nan zarin fidatin an ya tuhuma kaza haka yace wa ma baqiya fa innahu awsafun li mawsufin wahidi fa jannatul ma'awa wa adan darus salam wa ma ashbahahuma da makamantan su fa hadhihi awsafun li mawsufin wahidi amma al-firdaus amma al-firdaus ayin firdausu fa huwa a'lal janna ta take ce mata firdaus wa wasdul janna da tsakaitacciya fiyayya wa minhu tufajjaru anharul janna daga ita ce rafukan aljanna duk ke bullowa kusan arzikin aljannan taskar aljanna na can wasu kanuhu mazaunan كتاب فردوس صفوة عباد الله ذا قوم باين الله كذبا وعرب من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء وأعلاهم ببان سو ما في دوكا كانسو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الوسيلة وأن an ba shi matsayin wasila wasila manzilin fil janna wa hiya a'la daraja fil janna ita ce ƙololuwan daraja aljanna qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an takuna illa li 'abdi min ibadillah bai kamata wannan matsayi kafanje sai da sai gabawa daga bayin Allah وأرجو أن أكون آه، أنا هو نفاتا تزمان زمانيني فقوله رحمه الله سأكا كبشي أبن أكا إيبا ولقد أتى في سورة الرحمن تفصيل الجنان مفصلا ببيان هي أربع تنتان فاضلتان ثم فيهما كان مرفوضان فالأو فالأوليان الفضليان لأوجه رن وبصر نظمها بوسال وإذا تأملت السياق وجدتها هي لمن له عينان سبحان من جرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه أيضا أتقنت لبنائها تبارك الرحمن أعظم بالي هي في الجنان كأدا هي في نكأدا كآدم وكلاهما من أجل وذشان لكنما الجهمي ليس لديه من فضل شيء وهو ذو نكران ولد عقوق أقوى والده ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان فكلاهما تأثير قدرته وتمشيئة ليس ثم يدان آلاهما أو نعمتاه وخلقه ثم بنعمة ربه المنان كم؟ ده يوم صابر هيك ولقد أتى في سورة الرحمن لا باري يا ذو أتكن سورة الرحمن تفصيل الجنان بيان ونن الجنة مفصلا تيا تيا ببيان لبيان قولي هي أربع sintani fadilatani sum mayalihima sintani mafdulani aljanna nan hudu ce ko hudu ta sintani fadilatani akwai biyu wa'anda su fiyayyu ne ciki ثم يليهما سنما سبينسو finta na suma guda biyu ne ne amma abdulsalam shi biyu ya gani hmm, fal'aula ya nil fudala ya nil aujuhi asharin tsoro na suru nazmuha ne. fal'aula ya ni na biyun farkon sar al ya ni fiye yunan. aujihin saboda fiskoki wa'ina ya zama sun fefeta a ashirin wajen fiska goma ya asuru na zama habibu zari ainihin tsara su a waƙi zai bada wala wahala shi ma to ai ya sarrafa sai bai da su waka sai dai a karanta a suran amma ikawo su fifikun guda kaza ke kai zai bada wani sai dai a ba sai mu jira usaimi ne ba tunda shi ma ya dauko baitin ya aje sai mu je malam zai fara mana su wuce kan ka faɗi malam musaiminu na dan wa idza ta'ammalta siyaqa wajadtaha fihi talu kulli ballahu aynani allahumma illa huwa la lahu wa la yaraha nace ban gane ba ni ban gan ku ba to lam ya ta'ammal wa idza ta'ammalta siyaka da zaka bi sigan qur'ani wannan suratul rahman din ka bi a hankali ka bi yadda aka tsara wajatta za ka same su goma za su goma suna haskawa ga su a sarari kowanne ya bambanta liman lahu ainani ga wanda ke da idon duna amma fa masu gani subhana man garasat yadahu jannatan firdausa inda takamuli bun kai sarki ya tabbatarwa wanda idasa aljanna firdausi da hannunsa subhanahu wa ta'ala ni ai kallo kai ko don wannan kaɗai mutum ai ya fata ya samu aljanna to ballanta nama yana sifarin zai sha ruwan ciki zai ci kayan daɗin ciki kai shi ba zai ji daɗin ciki ce a ce wannan Allah ne ya dasa su da kansa i dashe dashen da ke cike shi ya dasa su sallamarin hmm? babba ne subhana subhana man man garasal firdausa fi yadahu inda takabulil bunyani da aka gama gini kai kun san haya zuba mu gama masallacin mu ba mu fara da ke ba fa tukuna shekarun mu na malla baka to ba mu fara ba ba mu gama ba haya zuba mu kai ga martaban yin da shi ba duk da shan da aka illegal ne kuma mun sare su ko ka dafa za mu sare tunda ba mu ba mu gama ba ba mu gama mallakan filin tukuna ran da aka gama mallakan filin to lokacin nan ne za mu fara cewa to a fara da shi aiki fana kanku ko yanzu ainihin inda mutu aiki na gaban ku jaja na ɓaro muku shi sai kun ƙarafa za ku fara menene za ku fara menene aiki na kwance kuma ya yi tsaye ba sa. ba yau da za mu fito da kuɗi mu duka zai isa ba sannan kuma ma ko da kuɗin ma ga wani tannaki da ya tsaya tare sahibul aqala da akwai tannaki in mun kalli haka sai mu ga tannaki sai mu kalli wani wuri ji in ka kalla kai haka sai Allah ya sauke ka kwanta bacci in ko a mafarki ka kallo haka sai ka ce Allah ya sauke Mm-hmm. yara yake na gaba ake na kwance na jiran ku ya yi bakan bai taso ba yau da Allah ba ya taso na nan to ni ma da na yi gudun na da na jagoranci an yi abin da za a yi to bai ma taso ba an zungure shi ya ki tashi an zungure shi ya ki tashi an caka masa abin da aka caka masa ya yi kuma ina nan kuma an san in ya taso ɓannar da zai yi amma ya yi bakam a tanada sai tanadi yara aiki na zuwa Sulaiman a yi tanadi ba sanda za a tanada ba kai ba a sata ga ɗanka na ya yi zama yadda ya zama dubi yadda ya kudundu ne subhanallahi kaga kan sai faɗi kaga inda ya ɗora kan sai ta kana aiki na kwance ku tanadi daga ran da aka tano karshen ta ana neman kaza ana neman kaza ana neman kaza to yanzu bai ma taso ba balle a neman to amma ku yi tanadi ranan da aka ce za a yi ku yi mai tsoka mai asusu ko ka koma fara baka gama aiki a nan ba adam yan kwara aiki na nan ko kun koma ko koma amma in aiki kama za ki zaku ku je ku fara naku kafin mu kafin wannan babbai Sau saboda kana an kafa wannan ba a fara da shi ba shi ko Allah da ya gama aljanna da hannun sai mata da shi ashe kenan musulunci ya ci gaba tun kafin ma turawa su wayi gari sai an gama ake irin dashen irin wanda ake ta na zamani gani yake wurin bature akwai yaushe shi yawa yi ma hadisan su tsarin dashe dashen itatuwa mala a musulunci a ganci mun iya shi sama da shekara dubu da ta wuce dubu da ɗoriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wani abu aka san tsarin dashe dashe in an gama gidan Wa ya dawo idan atakanarra na iya bata baraka adama ba wa ya dawo hannu wansane idan atakanarra na iya sosai suka kawata juna ya gina ita aljanna wannan ta hannun sa, jai gini zai kyau wannan ma la'anyar wala wa sami'at dukkan wuri in ka kalla ka kalla ki da lahira da kallo sai in ka je yanzu gidan wani ko gwamna ko shugaban kafa kaga ga irin wata kafin ga irin wasu kujerun aje ina in ka tuno aljanna kake tsam mu dage mu yi aiki nan ma da kake gani an kashe ta yaya na can hai shi na ka dusa daukar da su bankar ka, saki duk abin da ka mallaka su tafi can ba komai nan ma ka kalla da za ka tambaye kai malam gwamna nawa aka kashe a ɗakin nan to ina jin sai dai miliyoyi ko ka gida ɗakin kwana kawai sadda miliyoyi za su yi sai dai bili ko sai dai bi Hmm? ta zama ɗari to ka duba to na aljanna san fi haka kai ko kai ma tsakin ka kalli yan kujerun da ka tada da ɗan kafe ɗin da ka shimfiɗa ka kashe kuɗi to yanzu ka kashe irin wannan kuɗi a lahira ya dace ka kalli gadonka ka kalli katifar da kake kwana a kai ka san irin wannan katifan ka tura lahira umaru dutsen wai ce na kwance dole ka duba irin ya ka ce duk irin abin da kake da shi sai ka tura idan sa lahira wannan ma qismatun biza to amma ma da za a kai haka wa yadahu ai dan atqanat libina iha fatabarakar rahmanu a'zamu bani fiye magina هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيله من أجلها شان هي آه، في الجنان إذا واتو معنى أني الجنة كآدم كما آدم إذا الجنة با أم في كتابة إذا في الزوسي تندشي إذا دهان نوصر an fifita ta don me aka fifita ta saboda shi da yi ta da hannunsa Kamar Adamu ne shi ma an fifita shi saboda da hannunsa aka yi shi ya yi shi da hannunsa wakilahuma tafdiluhu dukkan su biyun nan tafdiluhu fifitansa Adamu fifitansa aljanna firdausu fifitanta min adali haza shani saboda Allah gina su da hannunsa shi ya ƙawata da hannunsa. Lakin na mal jahami saladai hemin min lishai, un fahuwa zo nukurani. Sai dai ba jahami a sararre. Lai saladai min ha min zalfadli bai da wannan Tun Tunda shi ya ce Allah bai da hannu. Ko? Kaga kenan ya karyata wannan. an zo kan maganan hannun Allah an zo kan maganan aikin shi Allah bai da hannu baya magana baya aiki baya komai haka yake tsefan dundun duk ya karyata wannan sanda wanda yake Allah bai da hannu bai da menene to da me karatu da ni'imarsa to ashe to saboda ne aka fifita Adam cewar ya fi halitta saboda sana'an hannu ne don me aka fifita Firdausi saboda Allah ya ita da hannunsa to kaga ba jihar yake a Allah bai da hannu ai kaga ya kare ta wannan laisa ladaihi min dal fadli shay'u laisa shay'u ladaihi min dal fadli fa huwa dhunu qur'an ya kare ta wa'annan duka wala waladun aqu kun an akawa lidahu walam yusbit bida fadlan ala syaitan waladu wai jawab jawab yaro ne akuku me saba wa iyayi akka walidahu ya saba wa babansa wai babansa adamu sai da tsinannen ɗa mugun yaro walam yathbit ko bai tabbatar bai tabbatar da wannan ba fallan an shaytani bai tabbatar da wannan fifiko ne akan shaitan ba tunda me in an ce yadda Allah ya halicci Adam haka ya halicci shaitan ba bambanci tunda bai da hannu to shaitan kunne to yanzu kaga ya daidaita Adamu da shaytan فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يدان إتي فكلاهما دكانه waye dawa firdausi ba dukan aljanna ba ce da adamu tasirin kudratihi tasirin ikonsa yayi da tasirin ko ikonsa ne wa ta'khirul mashi'ati da ganin sa da hasan mai da ne amma bai da Allah ya halitta su ne daga ya halitta su ne da ganin sa ya halitta su ne da sa amma ba da hannuwa ba haka yake ba saboda kana waladun aqoqo ala alahuma aw ni'matahu wa khalquhu kullum bi ni'matihi نعمة ربه المنان أعلاهما da ke ciki a wani imatahu duka wannan kalmomi ne wa kalkuhu da halittawansa kullum bi ni'mati rabbihil mannani to za a ko shiga sharhin za wannan dama an fasara su wanda bai kamata ma a fasara ba ko fasara da kayan bata ne kawai amma dai a tsaya tun da yau aka dawo na'am a amaluwa